watan rabiul akhir shekarar musulunci ta 1434 alhijiri wanda ya zo daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta 2013 almiladi inda muka aje a cikin kitabu salati za mu tashi babi na biyar babin da ka cewa babin qira'ati fil maghrib wal isha idan dai ana biye bayan gama abin da ya shafi tsarki da sai muka shigo kitabus sala kitabus sala muka gabatar da kiran sallah wani aka yi magana buɗe sallar ta kanta da kabbar harama kuma tare daga hannuwa duk gaba ɗaya su dauranci kunnuwa da wata ruwa ya gabanci manke baini ko ko su dauranci manke baini da kunnuwa gaba ɗaya sannan abin da ka zai yi wannan a ce sai ne sai karatu da Allah za ka ga an ƙetare wani abu to an ba ƙetare shi ma na tartibi kusan fara'idi ta kwana farilloli zai kama ambata muna kamun kuma ya gargad wasu hadisai masu magana kan sunnoni da mustahabbai mun daga kabbara harama an daga hannuwa kamata ya ayi magana inda za a ji hannu ko ba haka ba to kuma zai zo Allah ya so amma bai kai karfin fatiha ba shi yasa ya fara fatiha ina ba da ku gane wannan fatiha da abin da ka biyo fatiha ma'ana sura fatiha da abin da aka tare da fatiha ma'ana sura me ya tabbata na karatu ga raka ana karatu ko ba a yi dama dai gudan nafsi muka ko gudan dalili domin mu samu dalilin cewa ana karatu ana karanta fatiha kuma a aza sura to sai malam ta gure kulla muna wannan babi amma a kula da wani fikihun da a ciki yace babu qira'ati fil maghribi wal isha madadin ya ambaci subahi da yake ita a farkon yini ko sai yace fil maghribi wal isha ya ambaci na yamma kuma kusan su ne na ƙarshe ko a yini a ya fara da haka kamar wadda alfurkani sharhi muwatta imam malik ta cewa malam ya hara da magriba ne da isha'i saboda ya nuna ma dare an gaba kamar rana kina fahimta kusa akwai akawal da yawa ga wannan amma hadisai ko ko asar daga salaf sun nuna dare an gaba kamar rana yanzu karatun da muke muna larba daren laraba ina fata mu gane idan an kahi mutum yanzu an haye shi ranar laraba idan ya mutu yanzu ya mutu laraba ba san ko kun fahimta shi yasa suka kawo ka'ida cewa idan yau ana 29 ga watan sha'ban rana na faduwa ka daga ido sai ka ga wata wani wata ramadan ko na ce kana muna 29 ga watan sha'ban sai ka daga ka ga wata da ganin wata sai suka ce tarawihi ta tabbata ana tarawihi daren nan wanda ya mutu ka ce daren nan ya mutu ramadana wanda an ka za ka ce ya mutu ɗaya ga ramadana kila an fahimta kamar da idan ka ɗaga kai ana yau 29 ga wata ka ɗaga kai sai ka ga wata shi ke da suka ce daren nan babu tarawihi in dai ramadana za ka wa tarawihi ya wuce kila fahimta in ya mutu za ka ce ya mutu sallah kila fahimta suka ce dare a gaba kamo rana sun kawo aya sun kawo hadisai eh, sai shi rukar ya ce to malam ya ce kan haka nan to shi yasa ya gabatar da wanda a gaba kila fahimta sai ce babul qira'ati fil maghrib wal isha da ya gama can sai ce babul qira'ati fil subh ya ta bi mun fahimci wannan abu na biyu ya kamata kuma in muka diba duk da za mu kai karshe kila sai karshe bai ambaci karatun asirin eh, az zuhur ba bai ambaci karatun la'asar ba sai ce babul qira'ati fil maghrib wal isha da ya bayani sai ce babul qira'ati fil subh to kila wanga bari mu bari mu ga karatu cikin babu bukka kila la'alla mu samu ko mu fahimci fikihun da ake ya kyale az-zuhr da la'asar ko cikin karatu za mu yi mu na farko dai ita dai fatiha wajiba ce ba sai an bata haka nan ba zai zo babin ta musamman amma kila da za ka yi lalabe kila ka yi lalabin azar sura sannan ko cikin surori ka yi ta lalabin wace sura ya kamata a karanta ga wace sallah adatan ana iya tsawaitawa ko sunna ta nuna ana tsawaita ga sallar subahi haka ma azhar ana tsawaita ta amma la'asar tana zamuwa rabin azhar magariba ana yin ta kirdado ana yin ta dan tsawon sa'in wani sa'in ana yin ta da gajeriya isha'i yana takaitawa to ma'ana tawassul haka bai to sun kan nuna amma bai dawo makan haka ba ga wani abu za mu karanta حدثني يحيى عن مالك عن ابن الشهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير كينان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بالطور في المسجد تجيون ده ممكن لا النبي صلى الله عليه وسلم يجي جبير بن مطعم يكي ناجم ويقول صلى الله عليه وسلم كراتون والطور وكتاب مسطور ده صلى المغرب كلا فهمتها kawo ka kaga ko wa tur ai dogo sura ce tur ba ana karanta aka ana karanta wanda bata kai ana karanta wanda takkafi ta ga shi dai karanta wa tur wa da wannan za ka gane cewa magariba tana da tsayi sosai ita ma lokacin tana dan tsawo ko ba haka ba akalla suna kirdadon sa da minti goma zuwa goma sha biyar ko kuma zuwa minti ishirin kamar yadda dai hadisi suka yi ishara ina fata mun gane wani abu cikin fitowin za mu samu hadisin ya cikin hadisin da suka yi ta buga misalai da shi a wasu hujjoji lokacin da jubair ibn mut'im mun san wannan jubairu lokacin da ya ji wannan annabi na karatun suratu tur ga sallar magariba bai musulunta ba suna kafir ya ji ga magana amma lokacin da ya kama labarin yana musulmi ya suka ce ashe sharbin an ya kuna adalan musliman balighan aqilan na shurutul adala ko hatta ya kuna rawi fi katin a karɓi labari ne lokacin da yake bayarwa ba lokacin da ya ji ba kila an fahimta yaushe na jibril mutu'in ya ji wannan hadisi ya ji wannan hadisi da gama yakin badar a lokacin da sallah sun yi yaƙi ƙurai shi aka yaƙi aka ci badar ya kama mutum saba'in kamar da kun ka sani ya dawo da su gida sai can ƙurai shawa suka sa delegate aka haɗa delegation su taho su roƙi mun sallah sallah a sulhunta shi fansat waɗannan da aka kama kaman mun wanda ya jagorance su shine Jubair Rubin Muttalib shi ya jagora ce yana zuwa masallaci yana shiga sai abinda abin da ya fara fadawa cikin kunne ne am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رب رحمة ربك أم هم المسيطرون yace da yana jin waɗannan kalmomi yace su sai ya kiɗe ya imauce yace kamar wani abu ka tsingar rayuwa ce yace kamar ya shiga musuluncin ga yace sai dai amma ya shiga musulunci a kai an yi rashin an yi abin kunya ko ba haka ba wanda an ka turo ko shi kwaci wasu ya bi eh, an kwaci shi jibril wuce ya ce sai ni tiket yana karatu wa turi ya yi shuru ya yi zugun har annabi sallallahu yana bakin masallaci har annabi ya kama karatu wa ina cewa lallai duk mai wannan magana ba a rigaya ta yi tun na kama jindai tsaunar lallai al'amarin da suke suna bisa harkar banza suka amma dai Allah bai kaddare musulunta wannan lokacin ba daga baya dai ya cika aikin da aka kawo aka yi sulhu da annabi aka karbi fansan wasu ya koma da su amma da yake da Allah mai dan dogo daga baya to shiga musulunci mu kware ina fatan mun san jubair mutwari mutum mun sha bar labari shine farko in ba ku manta ba shine aka fara ambaton suna ne ga Aisha kila kun tuna lokacin aisha na karama mut'im ibn adi babanai yawa abubakar as-siddiq magana aisha yace da Allah yana son hada su da aisha shi jubairu wannan kila tuna amma ana ana nan wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar khadija radiyallahu anha sai nafisa ta zo ta ba shi shawara shi manzo sallah ta ce to shi khadija ta rasu baka da mata ya rasulullah ina gani ya kamata ka yi aure ya cewa zan aura ta ce ta ce ga sayyid ga dikir ga bazaura ga budurwa da wa da ta ce mai ga saudatu ga aisha ya ce ta ambata ni ki ambace ni gare shi. ya ce ta ambaci malu sallah wajen sauda sauda ta tsaya kai ta kai tsaye ta karba sannan ta inda umruman wa aisha radiyallahu anha ta faɗa mata sai ta yi ajiyar zuciya don ta san sharaɗin da aka yi na mutsalimu da jubai uba uba mu jubai amma ta ce to bari abubakar siddiqu ya dawo don babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana a hana mai amma bari ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai mata ta faɗa mashi ga bukatar annabi sallallahu alaihi wasallam na yana son Aisha a sai na abubakar na zuwa sai mata ta gaya mai ga bukatar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma tana da sharaɗin kuma kafin a ce dattijo in yi sharaɗi ya yi zugun ya rasa da zai yi sai ce ina zuwa sai ta san mai gidanmu da mu can wanda suka waccan magana Allah da iko ne yana zuwa bakin gidan tun bai shiga ba ya sallama mu ɗaya nan sai ji uwan mu uwar jibayu matan mu mu tana shahin ya dai dawo wallahi auren na abbayi babu yadda muka kai ɗiyanmu ga gidan wanda ka cewa wai Allah guda wallahi ba yi suna mini wai babu da suka aure ne babu babu da muka bari dan mu ya aure ɗiyan mai Allah guda kina kun fahimta wallahi ba ta yadda in dai ba Aisha ne a duniya ba to wallahi dan ɗanta bai auren Aisha ta yi jaran jaran ce kenan ana can sai ga miji ko da yanzu ya ce ni ka faruwa abu ka sun suna ji haka sai ya koma ko da mijin ya tsau uban eh, mutsayin ya zo mika faruwa ta ce gashi gashi gashi sai ce alƙawla su lallai duk abin da ke ce lallai tabbas wanda al'amari bai yiwa ai mu yanin kunya a ce mu ka tsabagin gaba da wanda abu sannan mu bari dan mu ya aure ya wani wallahi ba yi bari ta shi kawo bakar su duk ce mai mun hasa. ba ba haka ba ana nan sai ga bakar su ji ku yanzu yace dama ina so ganin ka za a kuka fili yace bari in faɗa ma abin da ya yace a ban bukata ka bari ka ji yakka dai yakka ta ba musu yace ba ku zace ba musu sai duk wanda kaka ba ka ba abu ka sai ce to alhamdulillah ya wanda ta tiya bukata ta biya ko wa kafallahu almu'minina alqitala mu'minin da dakki dan taka kai shi haka fa dakki dan taka wato da shi da ya magana bai warware ba ma'ana in ya rike abu sun rike kahirkin tsakani da Allah ya hausa ta da shi ko haka ba shi yasa aka mata musulmi ya rike sai da tsakani da Allah mu musulmi da nan shi yake bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da an ka taso ko kuma lokacin da mutum aka koshi daga fa'is aka ce shi gaba da kuka karanta a tarihi har aka haita bai jini ya biya gonan wanda ga cikin manyan manyan Quraysh to gonan mu tsaye mu na ya zana na hutawa mu mu ya hange shi da jini yabba yaro ne ruwa ce sai ka kai mai ya kai ma yaro ruwa ya wanke jiki ne ya ce ɗauki abin da ya kai ma musalla sallah ruwa ya wanke jiki ya ce ɗibi wani abu na ya itace ka kai mai ai dan dangin muna mutumin kirki na sai dai kaddara ta cin mai shikenan ko haka aka yi kun san sauran labarin a wannan yaro ya musulunta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to a takaice da aka gama mutsimu din nan shi na yin so ya ja manzo sallah sallah ya shiga cikin garin madina bakka da shi ya yi shelarce ku saurara da yau na ɗauki na ɗaukan muhammadu alkawari ka kowa ya taɓa shi wata taɓa shi ya taɓa ni kuma kowa ka sun zaman lahiya da yau kakka sake taɓa muhammadu bai musulun jafawa kuma haka ta faru shi nan daga lokacin kuma manzo sallallahu alaihi ya samu sassabcin musibbu da tsangwama da abin da aka yi mishi shi ya sa lokacin da Jubairu bin Mutsaim sai aka turo Jubairu bin Mutsaim yanzu ba uban waɗanda aka turo aka turo Jubairu bin Mutsaim ya yi fansa asara a manzo sallah sai shiga Jubairu bin Mutsaim lalle tun da ka zo zan baka fansa wallahi da Mutsaim ibnu Adiyin addarai sun makallama ni fi haula in natna da mutsir bin bin adi hadal ubane kenan da shi addar ya har ya da kai ne yin magana da wallahi na saka mashi ko ɗari ba amsa ko ɗari amma kuma tunda ka zo kai to za mu sai ku magana da su Umar su Ali gurguru abin da sun kace shi kenan a zakar wannan lokacin da jibril ya so sai zuwa ana karatun wasur wa kitabun sur shi yasa musulmul hadith suka fi da wani ka'ida na cewa ba laifi ne idan kafiri ya ji labari lokacin na kafiri in yan musulunta daga baya ba da shi lokacin na musulmi ya kuma ana kamba wannan jibril bin mutalib daga baya zan shi jibril ya zan cikin manyan manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya an samai daga ɗansa Muhammad ibn Jubair Mutsarin kuma yana da wani ɗansa Nafi' ibn Jubair ibn Mutsarin waɗanda dukkanin su malamai ibn Shahabin na ibn Shahabin zuhri malamin Imam Malik ashe ana iya karanta watturi ko makamanciyarta a sallan magariba ashe ku in kana iya karancewa turi ga raka'a farko garka ta yi ka karanta wanda an makamanci yatta ko bata kai ta ba kadan ashe lokacin magana shi na da ba ko ba haka ba to a ce abu na gaba وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في الأرض سبا موسى موحولي كما نتاكم المرسل شيسا ما في يوم مفسر ما في يوم محدثين سوكا تحيكا شواء مغربا توسل أكي بعد تكسيروا إشائي توسل تكسيروا أكي ba wasu ba ina ta kun san kun gane ga ga ka'ida da mazhabin ma Malik shi aka yi wata dawil qira'ati fi subhi wa dhuhuri wa taqsir qira'ati fi al-asr wal maghrib wa tawassutuha fi al-isha'i ko ba haka ba da suka ce to gashi gashi yanzu mun samu ana karatun wa kuma ya karanta wal mursalat wannan ba a koce musu qisar ko ba haka ba eh in ma dai a ce musu wisaqul mufassal ko ko a ce musu iwanul mufassal ko da suka ce kenan takaitawa ake tawassudu ake ba ta kasiro ba tsakaitawa da zaka lau khairan tsakaitawa ake tunda mun samu subahin da azhur manzo Allah sallallahu alaihi karanta su bakara su ali imrana ko ba haka ba yawwa duk wani ya ce manzo sallallahu alaihi ya kabbarta sallah azhar da ya ji manzon sallallahu ya kabbara harama yana gida ne dauke buta yadda ya can ba yan zagaye kashi ya yi tsarki ya dawo shi gida ne can yadda ya awalla ya dawo ya samu manzon sallallahu alaihi wasallam rukuni ba sallah zo ko <laughs> kaga ashe ana tawassul da tasbahin da arza ala kulli halin wannan istihbaban fa ba wujuban ba ko kul huwallahu bi rabbil falaq bi rabbin nas ka karanta tayi akula surorin da aka cewa ya samu na sallah to ko su kai ta yi yawa daga malik daga ibn shahab daga ubaidillah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud ɗaya daga cikin malaman madina guda bakwai daga abdullah ibn abbas ɗaya daga cikin al'abadila guda hudu abdullah ibn umar abdullah ibn amr abdullah ibn abbas abdullah ibn zubair أن أم الفضل يتشي أم الفضل واتيشي الله بن عباس أم الفضل ما تأباك كما أنت نفار الفضل ميديم عباس أقويسو عبد الله بن عباس ميديم عبد الله بن عباس أقويسو عبد الله بن عباس كان على ذلك يا شدة كان عباس رضي الله عنهما أجمعين فأنت عبد الله بن عباس وترانا قاتنا أنت مت بنت الحارث الهلالية سمعت تالحا تشيع عبد بن عباس وهو يقرا شنا كراتون والمرسلات عرفا فقالت له تفشي مشي يا بني انا لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره والله كراتون سوره قد كيمن كاتم من النبي كاتم من وانا هاي بك با انها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب sallan magariba da ya ba mu karshe almusula ke karanta kila an gane fassarar in ba haka ka fassara ba za ka kore ga fassarar sallar da ya magariba ta ƙarshe ya ba mu surar da ya karanta ga wannan sallar magariba karshe walmursala kila an fahimta hadisi ingantacce ashe ana karatun almursala abu guda zai ɗan buga ma kai in Allah sa ka karanci wancan hadisi na Bukhari inda Aisha ta magana ta ce sallar da manzo sallah san yayi karshe sallar azzuba to shi zai buga masa ita ko ga ta ambata kamar sallar yayi karshe sallar magariba ko ba haka ba amma bai buga maka in ka karshe abinda ibnu hajar al-asqalani ya hada hadisan guda biyu cikin fatul bari nashi yace dukan su ingantattu na kuma dukan su ainihi abin da ya zai bi mu bi diddikin labari mu ji wani abin yake sai aisha ta ce da an kaga diddin ya kawo ya ce sallar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya a masallaci ta karshe a zuhu kila an gane a masallaci da ya da jama'a a zuhu to dai azhar nan ba hito la asar shi la takkafi kila an fahimta bai samu hitowa ba azhar sai la asar ko bai samu fitin da magara bai samu fitowa ba amma da magara ba ya sarkin jiki sai tara iyalin gidanai daga cikinsu aka yi daidai da ummul fadila nan sai ba wa sallar magariba kila fahimta saboda haka ummul fadali sallar magariba ta yi cikin gida tare da manzo sallar sana shi ta ce ita ta karshe ba su amma ta waje da yayi ta karshe sallar azhur da ya hada yattafiqul hadithani kila fahimci wannan abu na gaba وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن مسيم عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تبث ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صوت عليه wannan hadisi abin da nuna muna امام imam malik a nan dai karatu ga sallar magariba ko da isha'i ashe ana karatu ga a farko ana karatu ga raka'a ta biyu shi muka samu ko mu karanta hadisi daga imam malik daga abi ubaidin maula sulaimana ibn abdul malik sulaimana ibn abdul malik yana daga cikin khulafa'u na amawiyawa in kun tuna ma shi ya rasu sai an ka aza babban adili umar ibn abdul aziz ko sulaiman ibn abdul malik babansa ma abdul malik ibn marwan shi ma sarki na ko ba haka ba ya yi khilafa sannan daga shi abdul malik sannan ɗansa Sulaiman da Sulaiman ya rasu sannan an ka aza umar bin abdul aziz lokacin da ma Sulaiman bin abdul malik da gana khalifa na gaba da khalifatul am al imam al azam abdul aziz umar bin abdul aziz shi abu gwamna a madina ina fatan mu gane wannan to wannan ba shi ba maulansa shine abu ubaida wannan sika ne yana cikin tabaqatul khamisa ɗaya na daga cikin malaman imam malik mun gane wannan daga wa an ubadata ibn musayyi shi ma sika ne na cikin tabaqatul salisa daga wa an qusayyin an qaisin ibn al-haris da qais ibn al-haris shi ma sika ne a cikin tabaqatul salisa a kula ubadatul musayyi tabaqatul salisa qais ibn al-haris tabaqatul salisa duk tabaqa guda suke wannan hadisi a cikin hadisai waɗanda aka ƙara kafa ma dalili na cewa idan tabi yake daga manzo sallallahu sallam bai ambaci wanda ya jiya gari ba sai aka ci hadisi mursal ko kuma sai wasu malamai sun kasa shi a cikin jerin barifi. hujjar su yana yiwa ga taji ya ji shi ko ba haka ba kuma yana yawa ma ko tabi'in da wani tabi da uwa ne ko tabi'in da an samu ana samun hadisi sai ya zagaya kan tabi'i uku wanda a cikin zamani guda suna cuɗanya sanai tuma ya zuwa ga sahabi ina fahimta to yanzu ubadatun min musayyi tabi'ina sabaqatu salisa qais ibn al-harisi tabi'ina sabaqatu salisa shi ma sannan wa an abi abdullahi sanadiqi shi ma tabi'i na amma tabaqatul thaniya yake kila an fahimta kai kenan an samu mutum uku duk tabi'ai samu a kai sahabi kila fahimci wannan mm, amma wannan hadisi dai ingantacce na a kula ingantacce na bari mu ambata ka kenan to muka ce daga abi abdullahi sanabi abu abdullahi sanabi din nan mun karantai can farkon a wannan ehem har inda muka ce imam imam al-bukhari ya ce anan wahamu an ka samu don can in kuka koma wajen arwalla mun kan wuce lokaci da sai mu rubu amma mun san hadisin wanda idan ka wanke hannuwa ka wanke fuska zunubai za su kama fita har su rinka fita ko karkashin gimanya idan ka wanke hannuwa za su kama fita har su fita karkashin ya su aka fa ko ba haka ba har zuwa har zuwa a can wanda yake sai manzo sai imam malik ko korawi yace an abdullahi as-sanabihi akula an abdullahi as-sanabihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ko ba haka ba sai ka ji hadisin radam kuma sai ka ga kamar abdullahi as-sanabihi an ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai ka ji a ce ni a ce mutafir ko sai imam al-bukhari yace hadisin munqati' ce wadda aka yi an abdullahi salabi ya ce wahamun wadda yake an abi abdullahi salabi ba abdullahi salabi abi abdullahi yake ba ba ne ba shi ba sai zurfani ya ce lalle haka yake saboda malik ya sake hidda shi gyararre a can cikin babu qira'ati fil maghrib wal isha'i kina kun gane na saboda haka an abi abdullahi as-salabihi yake to in haka na ashe can an abdullahi as-salabihi wahamu kila an fahimta to sai mu dawo na sai muka ce an abi abdullahi as-salabihi ko yaya an kai sai mu ji baki ne wanda yace qala yace qadimtul madinata na shigo madina fi khilafati abi bakar zamanin abubakar siddiq zamanin abubakar siddiq ko shigo madina ibnu hajar a cikin takaribu takaribu tahdiri yace ran da ya shigo makka kwana biyar tur da rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya rasu ran litinin ko sai ka ce talata larba alhamis jimu'a asabar ya faɗo madina kan haka in ka san haka duk hadisin da aka ce an abi abdullahi salami anna rasulullah sallallahu alaihi qala kaza hadithun munqati' ko ba haka ba bai sami annabi ba amma abin da zai kwantar ma da hankali yana cikin kibaru sahaba kibaru tabi'in kibaru tabi'in duk da baka tsani amma wace muke sannan kuma lokacin da ya zo kwana da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam wani ta ji annan ha wanda ya saka karatu har ya karantar da Abu Abdullahi Sanabi babu shi wa'annan duk sahabbai ashe duk abin da ya jaga bakin sahabbai ji shi duk lokacin da ya zo bayan kwana biyar babu tabi inda zai karanta sai babu wani wanda bai ga annabi ba kuma ya karanta sai ban sani ko cikin ya fita kan haka shafi'i da imam malik sun kace kan hadisan abu abdullahi sanabi sahih dun shi ba a tuhumar taji ya karanta sai bale a cikin sai an yi bincike kan tabi'in sai kasan au gairu fika kila mun fahimci wannan to sai mu koma sai mu ce gashi nan kadimtul madinata yace na shigo madina fi khilafati abi bakr as-siddiq a khilafa abubakar as-siddiq mun ce kwana biyar bayan rasu annabi kuma abubakar siddiqu an aza shi khalifa kwana biyu da rasu annabi ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam litana annabi ya rasu talata an kai saqifa to in ma talata ko larba aka yi mubaya dun sai da an kai mai mubaya sannan an kai sai suwa sallah kila an fahimta saboda ni saboda wajabcin dole a samu shugaba ga al'umma kila an fahimta mhm. fa sallaitu wara'a gul maghriba ni sallan Magariba bayan bayan Abubakar Siddiq fa tara a firraka a kula yayi a raka'o'i biyu na farko ga Magariba din ya karanci bi ummil qur'ani wa suratin sura ya karanci fatiha sannan kowace raka'a ya bata sura sura an gane fikin kowace ya karanci fatiha sannan kowace sai azama ta surar kanta wa suratin sura kuma min qisalin mufassali daga cikin gajejjerun mufassal ko ba haka ba gajejjerun mufassal daga bakin hal ataka hadithul khashiya a wani kaulin ko abas a wani kaulin zuwa ga rabbin don an ce daga bakin hujurati zuwa ga rabbin nasi a mazhabin malikiya ko bakin qaf zuwa ga rabbin nasi a wani mazhabi suna da ko qaf ko hujurati dama daga hujurat sai ko aya sura guda ɗaya ta kawai mabda'u na an kai safani amma sun yi tifaki zuwa karshen ta ga rabbin nas su suka ce to in kace diwan mufassal daga hujurat ɗin ko kafo da kace zuwa ne zuwa suratul jumu'a sai a ce diwan daga suratul jumu'a zuwa ila zuwa amma a wani kauli zuwa abasa a wani kauli zuwa sabbi a wani kauli zuwa hal'ata a wani shi a sa' to sannan ina duk kawai da kai yadda da shi na sa daga nan ɗauko zuwa ga rabbin nasu fa kira fahimta to abubakar siddiq ya karanta kisarun mufassal ashe kaga ana kafin kisarun mufassal ko ga hasan an karanta dumi wani sai an karanta wal mursalati to shi kuma ya zo nan kasa ga sabbi ya ja karanta kira fahimta to ya karanta hakan sun makama ta sai ta shiga raka'a ta uku to ga raka'a ta uku tunda aka ci za a yi fada nautu min sai min matse shi ni kusa da shi wannan sabon tahowa ne ko ba ka ba idan aka yanzu ya samar harkar cikin lisan ya samar aka yi eh kuma haka aka bi da tsire ne matsewa aka yi mace malamai aka ko ba haka ba mhm, fada nautu min sai ni kusa da shi hatta in na siya inna thiyabi ta takadu anta mustafiyabahu ko ko tiyabahu tiyabahu tuwahi na kamar su guji tuwahi ko tuwahi na suna zozuwar tuwahi ko haka ba tunda dai ya yi takadu ta haka ce takadu ta yi kusa ba ta kai ba ko ba haka ba mhm. kada ha nafyun ko wa ha isbatu ko eh in ka tsinwa da kada in ka kore to abin na an yi shi in baka kore ba ka tabbatar abin nan ba a yi shi ba ina gane in ka ce ma kada kaza ba a yi ko ba haka ba to an yi wa ma kadu ya fa'aluna ko ba haka ba fa ba huha wa ma kadu ya fa'aluna sun yanke kuma su yanke ba ya an ka ce ma kada an ka sa kada to an yi abin in ko ba a kore ba an ka tabbatar da kada to ba a yi ba ta kadu ta mayyazu min al-ghaibi amma ba ta ce ba ta dai kusa kina gane eh wa in kadu la yazliqunaka bi absarihim ko ba sai ba amma kaɗan ne su kashe ka kaɗan su su ma ta dabaru ehe na wanya karu wanya karu to dan yace hatta eh, inna siya hatta inna siyabi la takadu anta mustafiyabu ka anta shahitwaji ko ba haka ba dun bai daidaitu ba tun da yana cikin mamu amma ya saurara kwarai fa sami'tuhu qara'a bi ummul qur'ani to nan ni yana karatu fatiha ni ya karanta fatiha ya kare fatiha wabi bi hadhihi al-ayati wa hadhihi al-ayati aya ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ko ba haka ba ni a cikin za mu samu a cikin karatu ga aya eh ana karanta ai eh, amma imam malik shi gare shi ba a karatu ga raka'a ga raka'a ga rako'i biyu na karshe ga isha'i da azhar da la'asar sannan ba a karatu ga raka a karshe ga sallar magariba ko kuma ya kawo hadisin ya kaga san ba shekaru ba ke ba ku ko kun gane shi ya ba shi ya amma an fassara an fassara kaidar lokacin da imam eh lokacin da abubakar su jiwa karatun wannan ba na musu ba ana karanta na sani wannan kaidar muna son mu kare wanda mu ba ilimi hakke ne ko ba na ce ba a karatu da rakawai biyu na karshe ga sallar azhar ko la'asar ko magariba a fahimta amma a nan yadda aka fassara imam malik fassara duk da ba shi an muhallu shahid na kawo hadisin ba muhallu shahid na kawo hadisin fassara da sunnul qur'ani wa suratul sura shi ke amma cikin hadisi ya karanta amma sun fassara wannan imam eh, imam eh, ashabin jalil abubakar as-siddiq da kuma ga aya lokacin da musiba ta yi musiba lokacin ridda kira kun san matsala da mun sallah sallan ya rasu kun san akwai fitnatul ridda sun yi ta ridda daga mai musulmi daga mai musulmi shi musulunci shi annabi da ya kawato kuma annabi ya ba shi kuma bai sai wanda a ganin cewa zakka dai wata kawai dai an haza mutane ka zo da kaza kaza kuma annabi kai Allah ta annabi nan bai ko ba haka ba sai zan abubakar da biyu kuwa ya zauci a kowace sallah don ka san ni ka san shari'a hannun Allah take Allah shi ka shiryawa shi yasa abubakar da biyu ga kowace sallah in ya taso sai ya ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaitana kamar wadanda sun ka samu matsala ko ba haka ba wadanda da sun kai musul annabi kaza kaza kaza annabi aka wa kaza ya wuce sai na addu'a rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حكى ما في يوم لما يصير تفسر ما هتش إن مصيبة تخفى وأنا قلت وأنا زي زنتكين بيدك تكين دليل نقول أنت إن تبصع من قوة صلى كلا كفهمك زرقان يا وانا بياني أو جزء المصالح يا وانا بياني أذكر كشين تفسير وانا تفسير وانا حديثي kina fahimci wannan ko amma ba shi an muhalli shahid na kawo hadisin ba ba su sura mun fahimci wannan abu na gaba وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا صلى وحده يقرا في الاربع جميعا تكاد امسى في كل ركعه بام القران وسوره من القران وكان يقرا احيانا بالسورتين والثلاث في الركعه الواحده من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسوة سورة أنا دفاتي أنا دم مغربة وكما أنا كاوان حديث لك إمام مالك دق نافع دق عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده عبد الله بن عمر إذا صلى شيء كطين يقرأ في الأربع جميعا يقرأ في الأربع جميعا قرأت يهود قبع قوة ركعة في أي قرأ قوة ركعة إن أظهرت قوة ركعة إما قربعت قوة إشاء قوة قوة ركعة في أي قرأ لأشنا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن هذا شو أنا شنونا ما حتى دا ركعة يجونا كرشي أنا قرأت أنا هذا سورة هو هم بارتينا أنا بس الله سلمان حكنا wasu lokuta tun da hadisi ya tabbata na sallar ne na sallar az ko ba haka ba yana sallar a je a dawo ai kaza ai kaza raka'i biyu na farko raka'i biyu na karshe rabin haka na rabin waɗanda ya garku na farko in ko ya zama sai ka je ka biya bukatar ka ka je gida ka aula ka zo ka samu garka farko kafin Allah kalli ya kai karanta da aya goma ko kila ko ashirin ya yi in ba na ba yana hamsin ko ba haka ba to sai aka ce rakoyi biyu masu bi waɗanda rakoyi biyu na harko rajin tsawon haka ne yake to in ka yadda rakoyi biyu na harko yana raka a hamsin to rakoyi biyu rajin rakoyi biyu na harko yana aya hamsin afuwan to rakoyi biyu na ƙarshe yana rajin wannan tsayi to fatiha ko aya bakwai kenan dole ya ƙara wani abu ki da an fahimta wannan ta hanyar abubuwan da suka yi tijiyar fitarwa ala kullu hali wannan tabbatar suna bai da rajima ko nan kasa kasa wa man zada nan cikin akadari wa man zada sarraka atanil akhiratayn wa man zada suratan ko sarraka atanil akhiratayn fala shay'a alayhi ko ko shaka ce fala shay'a alayhi babu kabri babu ba mhm. na. إذا صلى وحده يكره في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن واسم وجه من القرآن أنجانبا وكان يقرأ أحيانا ونلوك ما ينا كراتون في سورة تين والثلاث سورة بيكو سورة أكتو في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة وركعة بلا كرات سورة بيكو سورة أكتو ينا أشيك أغا جهازا فلا هكذا ومن ثم حديثي إنك تشون لمن هكذا ya karanta nisa'i ya karanta ali imran ya karanta ma'ida ko har sahabi na cewa to da ni ne umuhu abu kace mi amu ce eh zamana ko ba haka ba mun ban da wannan kaga ana karanta babu ina mm-hmm. to ga shi kuma Umar bin Abdullahi bin Umar ya tabbata wannan sunna ko eh, eh. kuma ko da kai kashin an bata ana haka ina tuna wani wata rana kuna ta da ni ba tana bata wani kwabin shaf shi a kwamishinan harkokin addinin musulunci na wata jiha daga cikin jihohin da aka sai addinin musulunci shi a kwamishinan religious affairs ya ce babu sallah an ka tsohon sallah sai an wani musulma a wani musulma sallah an ka shiga ba. ya shiga ya shiga sai sallah azhar aka yi an ka sallame sai ya ba badiya taso sai to ni ban saba ba ya ban saba ba a ɗaurwa ne ta yi nufi sallar ko ba haka ba a duk sunan da a nan sun san an yi kuri an ba su iya magana to duk da yake ni ba da ya kace ba sai listan bai ce to alga ta ba da wai ni an matsala na ga mun yi ba iya da ni kan bara harama an kafara ni kuma an kare ni ban ga inda an kai wani abu ba sai ce ai ya yi kaji kuma an ce wanda ya kaji na ba ni ce haka ne kwarai da gaske amma ina an kai kare yace ai surori biyu na karshe ya kara sura ya kara in eh? rakoyi biyu na karshe ya kara sura eh ta kara sura yace in eh, shi ba babu komai yace a an ce mai ana yi yace ba an ce ba a cikin akadari ma ya ce wa man za da su wata baraka ta dubu ne ba za shi alai yace ko yace yace haka ina ce yace haka ina in yanzu ma akwai akadari na gwada ma wurin sai riga ce to babu koyi amma na daɗe na haka nan kaga ba su yi magana ba su wanda aka tare shi <laughs> ya daɗe na haka nan babu wanda ya mai magana eh eh to haka ne ba a yi kila an gane wannan abu na gaba wa ya karawa kan raka'atayn min al ka kadhalika bi ummi al-qur'ani wa surati sura shi kenan magana ba da ko ga magariba yana karatun fatiha da sura sura ga rakuni biyu na farko mun gane wannan سي الشاي tunda الشاي باب القراءة في المغرب wa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون والتين والزيتون ذكرنا نن نعم. أقول أبو الدين وأنا ɗan رجل في cikin hadisi ko guda ne صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء في سفر في سفر وتتفيا أتفيا sai karanta wannan gajerar sura ruwa imam malik babu shi ba kila kula sai in ka ji wata ruwaya ita shi yasa mun sallah sallan ya karanta wati saboda dan kila ganin cewa akwai wahalar tahiya a dan ya gajarta ko ba haka ba ragi na farko ragi na biyu in ka bido shi a wata wata hanya kuma ta hadisin yace fa sallaitu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam isha'a fa qara'a fiha bitin wa zaytun fi rak'ati al-ula wa inna anzalnahu fi lailatul qadri fi rak'ati thaniya ila gani ruwaya biyu ka kenan duka daga jijjerun surori ya kawo tawassu kenan ko kuma ta kasiru ko yawa kaga kenan ana karatu da sallar magariba rako'i biyu na farko fatiha da sura sura su ma rako'i biyu na farko isha'i su ma fatiha da sura sura ko ba haka ba ko mun samu hadisin mu'azu bin jabal ko ba haka ba abdul an takuna ya fattana ya mu'azu ka mun kamar dan fitina idan kai sallah da mutane kar ne ka sassaftawa, daga ran cikin ruwayoyin da ka karanta musu ko sabbi kuma rabbul alamin irin wallahi idan ya rashi irin hana ta ka hadisul ghashi annabi da kai ne ambata wannan surori ba ina ambata da kai ne ya ambata ka irin ka karanta waɗanda kakka zama su sauke tana kila ba kare ta ga wasu kowa da ibanu ko in ka san wani jiwo ya gudu to ala kulli halin mun samu ashe ana karatu ga magariba da shari. ko ba haka ba ya ha karatu a ina aka yi a ina aka karatu a rukuni ko a sujuda ko a tsaye ko a lokacin tahiya ko cikin ko cikin ina ɗaya ke sannan ya gwargwadon daga sauci ga shi nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dama saboda malam ya buƙaci a yi sallah daidai lokacinta buƙatan malam ce ba ta <laughs> sannan kuma wasu kusun koka suna karantar da matan aure sun su a gama kan kari su koma kuma mun biɗi maslaha game da tambayoyi malam ya ban umarni a tace a samu wanda suka yi zama kusa da abin da ake ciki a yi don haka wanda bai ji tashi ba kila ta dan bangare kaɗan allah ya sauwaka wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da imani shin malam wai mai kiran sallah ina ya kamata ya tsaya ya kiran sallah cikin masallaci ko wajen masallaci kuma wai an ce kiran sallah yana da hadari wai kana iya fara kana musulmi ka kare kafuri sannan wai yana sa talauci to kila amsa ta karshe ta kwana muhara da ta karshe sa talauci wannan canfi ɗaya na ko rai inda kare zan na sara da mutum sama da na ambaci wata kabila da ka ɗaukar cewa ba su kiran sallah kusa akwai kabila da ƙasar ba su kiran sallah da kyar ka samu ɗan kabila ya kiran sallah kila canfi ɗan da wajen su ya fito wannan kwa faɗe ta su kila gare su shiga can ya fito kila mun ka ce kila wannan ganin kada a yi abin nan to ala kulle halin dai in ma kiran sallah na sa wani abu babu abin da ka sa in ba arziki ba akwai hadisai rututu game da wannan arzikin kuma duniya da lahira wannan camfe-camfe kuma kareci-kareci na kawai la a sasa laha min ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ma shi ya kar wato hadin ma wannan tana da hadari sosai a rayuwa don kiran sallah addini na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da wannan addini kuma shi ya koyar da shi ko ba haka ba kuma shi ma ya karantar da wani kiran sallah ina jin wanda kuma sati da su ce biyu ko uku mun karanci ya karantar da Abu Mahzura kiran sallah kuma lokacin da Umar bin Khattabi da kuma Abdurrah Abdullah bin Abdul bin Zaid bin Abdurrabbi yi mafarki dukan su ba mai babu wanda bai sha kiran sallah ba amma sallah sai ce ku koya mu Bilal saboda ya muriya ta haifi hanisa amma ala kulli halin dai wannan dai ina jin mu da muka dan fahimci addini ina da ahlus sunna man yawa kila yan bid'a na ko yan gargajiya ga wannan canfi canfi kuma na baku hadisin cewa mun sallah sallah ya ce duk wanda ya kira sallah so goma shekara goma sha biyu ko dan aljanna kai tsaye annabi sallah sallah ya ce atawalu anaqan القيامة atawalu anaqan المؤذن أطول ala kulli hal hada sai ga sunan سيقى Allah ya kiyaye mu abu na biyu game da ina ne ake kiran sallah ko tambaya ta biyu ko ta farko ta inda ake kiran sallah duk da dai na ci sun mu har lokaci amma inda ake kiran sallah wajen masallaci ake kiran sallah wannan duk haka ya tabbata a sunnon a sunnan manzo sallallahu alaihi haka ya tabbata a sunnat dukkan khulafa'ir rashidin da muka sani haka ya tabbata kuma khilafa umayyawa daga muawiya har zuwa abdul malik da mun ka ambata dazu dazu Suleiman bin Abdul Malik shi ya kawo canje-canje ga wasu abubuwa saboda lokacin nan a sarauta ko ko khilafa ta koma sarauta wasu abubuwa waɗanda ba nubuwa ba ko ko wanda ba khilafa ba sun shiga sai aka samu waɗannan matsaloli abubuwa aka samu siyasu suka shiga ciki suka hargice wasu abubuwa to aka samu matsaloli na ƙare-ƙare da wasu abubuwa mai ziya ma ishara zuwa ga haka nan inda yaka cewa wal azanu thani ahadathu ahadathu banu umayya ya ishara zuwa ga haka nan illa dai kila karatun abba ai sosai ba a gani amma ala kulli hal abin da kaso in takaita kiran sallah ana yi ne wajen masallaci wannan ko lokacin da shi Usman ya yi tasjidi a nan Sokoto haka ya aza kiran sallah in kun ka diba duk masallatai waɗanda na Shehu da Bello da na Shehu Usman da na hatta da na Abubakar Siddiq ko ba haka ba ana kiran sallah wajen masallaci na ko lokacin da muka yi wannan a karatuttuka a makarantun su malam koyi marigai Allah ya ji kanshi da da shehu na lima Allah ya ji kansu duka wannan shine asali daga bana aka samu canje-canje kuma canje canje kila ya samu asali daga samun lafika kila sai a ce ai tunda ka cikin masallaci bukata a ji ko ina ko ba haka ba to kila ana ji ko ina amma dai ala kullu halin malamai abin suka yi ta tsokaci game da shi a zanka biyar karantarwa ko da wani abu na zamani ya taso saboda mi saboda a tsare ka'ida addini wata ce a biyo ta ka a samu takayyir don canji-canji suka haifar da bid'a kila fahimta don daga cikin abubuwan kiran sallah a hidda sha'ir ana son a ki kiran sallah a ga mai kiran sallah yana da shafira ce min sha'irin islam kai mai kiran sallah a gane ka yayin da mutane na wucewa mutane na wulgawa kila fahimci wannan sannan kuma yanzu kaddara an ɗauke wuta ana son a yi kiran sallah ina za a yi sai a ce a kila ladan hita waje kai mana kiran sallah saboda an hiji ko shi a asali dama kila Allah ta gane wannan kadiya ce mai faɗi kwarai da gaske kuma mai tsawo kuma ina jin kira mai tambayar ga bai halarci wasu karatuttuka mu da muka yi tun lokacin da muka yi al'asirin eh, nafi'a ko al'ajirucin nafi'a da sauran dai wasu abubuwa da yawa na cewa kiran sallah asali ana yi ne wajen masallaci sawa ciki wannan khilafa ce ta Abdulmalik bin Marwan tambaya ta tsakiya ta farko ina ne ake kiran sallah cikin masallaci ko waje mu amsa ta ta biyu ta karshe ita ce kiran sallah na sa talauci wannan ƙarya ta ta tsakiya to ya da hadari yawwa sannan abu na biyu to kuma dai wannan wai mutum na ya fara musulmi ya sauko kafiri ko ba haka ba eh to amma dai wannan duk shi ma tsowahi na ka ba da tsoro ko ba haka ba da kuma ba su waɗanda ba su son kiran sallah amma babu wanda ka hawa ya kira Allah ya kuma ya dawo ya sauko musu ya sauko kahiri bai yiwa kila ala kulli hali abin suka ja mana hankali da shi ka kiyaye kakka idolgi irin cikin kiran sallah akwai inda ka ɗauruwa a idolgi Allahu akbar ko Allahu kaga bai ma tabbata ba tambaya ya kai ko ba haka ba shin Allah mai girma na ko ba haka ba a shahadu shi ma bai tabbata ba tambaya ya kai don a tambaya na ko na shaida ko ba haka ba ehin sannan da kuma hayya ala sala ko ehin sala in ka karanta da sinun sai a ce tumbi ko tumbi na tumbin mahaihuwa ta ta dabba in ka karanta da sinun ko ehin in karshe ka saya arat ko ka ce sallah na zarewa ko ehin ko ka ce da sala sai a ce kuna ko in dai baka ce salati ba ko ba haka ba duk kai kure sannan suka ce in kace hayya alal fala ka ce daji ko ba haka ba eh to duka irin waɗannan suka ce to mutum na iya hawa yana musulmi kaga to duka waɗannan sai mi wai sai ka zan kahiri ko ba haka ba amma dai sai ba haka muka cewa ba kana hawa lahiya lau sai ka dawo mai zunubi ko ba haka ba in baka koya ba baka zama kahiri duk saboda muna da hadisai da yawa a cikin sahabbai akwai wanda ba su iya waɗin wasu haruffa ku kula da wannan ɗabi'anci halittacce in ka mai miliyan guda bai faɗa mai wani harafi hmm, bai faɗa mai wani harafi cikin hadisai akwai wanda bai faɗa ha cikin sahabbai ha ha daga da karena ha ya kace mata kamar da sakwata ka ce mata ha ko ka san ba mu faɗa ha ko ha aka ce mata eh akwai irin su sannan kuma akwai ai waɗanda ba su yi faɗin bodin zuwa suka ce mata yan pakistan ma yanzu ba su yi faɗin bawa zuwa suka ce wa mai iziya ma irshara daga haka nan shin yana halatta limancin masu sabani ga furuwa sannan yana halatta abi wanda bai iya bambance tsakanin zuwa da wabbali wajen bolin ya ce zuwalina ko ba zazzagi ya ce ko ba kan ya ce ralina ko wala ralina ko ina jin ni na fara jima ta aka ba na fara zuwa Kano sannan fara zuwa tun da shekara 20 muka ta yi karatu muka sauka nan kabuga sai muka ce za muna arwalla mu shiga masallaci mu yi sallah sai muka je na karatu alhamdulillah rabbil alamin kaza kaza yake kana sai muka ya ce wala rarin <laughs> malam bilal ce mai asha ka ne karatu <laughs> sallar da fama kenan sai mun ka daga da wurin nan sai mun ka ashe duk gari haka na duk rari na suka cewa hatta balarabe bai faɗin wasu haruffa balarabin sudan babu za a yi faɗa ma harafin ka sudani na kwarai in ka ji ayat ka to ba dan sudan bane ko ko ba can rayu ba ka din ga da kare yana kace kala ga ya kace mata in ka sha aradu bai faɗa mata ka kala sai ce gala abin ban mamaki ban dariya ban takaici in ka ce mai to ga ka nuna mai ga ita ko faɗa ta sai ce ka sai ce ka wannan duk duk dan dan su sudan bai faɗa kana eh in yace astaghfirullah zai ce astaghfirullah astaghfirullah yace ya kulu sai yace ya gul gashi dan Egypt bai ya fadin ja ja dan gada kare na ko sai yace mata ga ko wawa gada ka hakkin Qur'ani suna karantawa haka nan to haka irin dabi'o'in suke saboda haka dai a kiyaye bukata dai ka koya amma ba batun kahirtawa cikin harkar Allah ya kiyaye wannan ya ce assalamu alaikum malam idan ladani ya yi kiran sallah kowa bai zo ba a yi haƙuri tambayoyin satin can ne da suka rage sai ya sallah shi kaɗai wai ko liman ya zo daga baya ba zai sallah ba ba zai sallah ba kamar yaya zai sallah mana kila abin da ya kasan ya ce zai jam'i kila amma dai ba zai sallah ba zai sallah wanda ya ce wanda ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce menene ingancin sallar da mutum ya yi shi kaɗai bai yi iƙama ba menene karin bayani to ya roki Allah gafara ba maimaitawa wannan nasiha yake mana cewa ya ce malam don Allah ka yi ma 'yan uwa nasiha to malam yake so yi nasiha saboda ya an zo karatu sai su zo tsakanin sahu da sahu su zauna kuma idan za a sallah sai su ce nan za su yi ta idan kuma kayan musu nasiha sai su yi maganar da bai dace a ce ɗalibin ilimi ya yi ta ba saboda cewa suke yi halayen in mun yi nan ba za a amsa ba malam don Allah a yi masu nasiha su ji tsoron Allah kuma wannan ita ce ɗabi'a sunan da wurin bulugul marami sannan malam don Allah ka yi mini addu'a Allah ya bani ilimi irin naka kuma ya sa maka kuma ya sa masa albarka addu'a irin ta ya kai ba kadan wallahi ya ba kadan kuma in ya ce haka nan kila in ya kai sai ya nadama sai ya ce da ya sani bai cewa haka na ba ku kissa ibnu hajar ibnu hajar da ya tashi karatu yana jin imamu zahabi imamu zahabi imamu zahabi ka na bai imamu zahabi ga ilmin rijal sai ya zan duk addu'a ibn hajar Allah shi bashi ilimi kamar imamu zahabi ha'i ana cewa kai an ta in ma kai mai addu'a sai ya ce kai anya ko yana kai yadda shi zamzam yana ibo ruwa ya sha yana addu'a sai dai addu'a Allah shi babu ya san ilmu rijali kamar imamu zahabi ana na ana na ana na ana na ya fara ya fara ya fara sai da ya kai yan ka ce mai kai malam dai Allah shi ba Allah shi baka addu'a ka dai ka diba kai ka daga da ka roƙo baka ilimi kamar Imam Zahabi <laughs> sai da ya ce amin <laughs> bai ce amin ana nan ana nan sai ta kai aka ce wata rana aka tambayi aka maka lashin wai yanzu mi haga ilimi Imam Zahabi sai ce Imam Zahabi malami na amma wa rubbama yukhdi'u wa rubbama yukhdi'u ana nan ana nan lokacin da ibn hajar ya gulbanta sai ya jiya imamu zahabi karatu ya jiya imamu zahabi ya an ka ce ya kwaɗe wata magana an ka ce imamu zahabi ga wanda ya ce sai ya dibi wanda ya ce imamu zahabi ya dibi sai ce mace da karatu ana magana karatu kana magana wasu mutane ana magana ilimi kana magana wasu mutane <laughs> kila kun fahimta yau hatta kai bai ma magana imamu zahabi karshe sai da ya magana yace na kasance da abin da nika roko Allah ya bani ilimi kamar Imam Zahabi da na sani da na ce wuce nan wuce nan to kaga saboda haka Allah ba bakin komai da ba har yanzu karatu ne kai baka sani ba saboda haka da inda ina ma kace kila Imam Malik ko ba haka ba ko ku Ibn Hajar dan garma haka tun bulugul marami nashi ko ka ambace su malamai masu ilimi Allah ya haka ne baka shawara Allah ya sa mu gane Allah shi ba mu ilimi irin magabatan mu. sannan kuma da nasihar da aka yayi kuma an jiya lalle ɗalibin ilimi ana son ya kiyaye da ladubba akwai ladubban karatu akwai ladubban zuwa makaranta kuma ka kiyaye daga abin da kaka faɗa a harshe wannan magana ce mai nauyi wa tasabuhu hayinan fa wa inda Allah azimun ina jin nasiyar daidai ta kama hannun mutane insha Allah yana so ya ce wa tahsibunahu na eh wa tasabuhu na'am wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara mu malan taqwa shi kuma shawara ce ce kuma malan shawara ta akan tambayoyin da ake waɗanda ba su shafi karatu ba shi ne me zai hana mutane su sai kaset wani kaset na shek jafar mahmud adam wanda ke tambayoyi dubu a cikinsu akwai na akida da sauran ibadoji ma'asalam da yan an yaka kila a takaita mana da yanzu ga wani nan ya rubuto abin da shi an kai karatu a kai ne ina dalilin mai da tambayi abin da shi aka karanta yanzu cewa yake menene hukuncin wanda ya ƙara sura a raka'a biyu na ƙarshe eh, ya ce abin nan amma ce ya yi sujuda akan haka ok to nan bambanci ba a sujuda inda ya yi kawai sai ya tafi fari Allah shiga harta mai